yau bi Lahi ta'ala rana ce wanda ranar litinin shida ga watan insha Allahu ta'ala sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1441 muna jiyo a bayan wannan insha Allah ta'ala gabatarwa mun ji wani bayani ne a kasan chadi wanda ana kiransa wato idris david ya fita ya sanya riga akan zai yaƙi addinin musulunci wato zai yaƙe mu saboda mun ce za mu yi wa musulunci aiki mu ne jama'atu ahli sunna lidda'awati wal jihad wanda manufarmu shine a yi aiki da alkur'ani manufarmu shine a bi sunnan annabi manufarmu shine a yi addinin musulunci kamar yadda manzon allah ya bar sakon wasiya ya tafi lahira kuma ya sa hannun sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da ma fahimta kyakkyawa na magabata wanda malaman addini na gaskiya suka ɗaura mu to saboda idris david da kai yanzu zan yi magana ni ne insha Allahu ta'ala abu muhammad abubakar bin muhammadin shakawi imamu jama'ati ahli sunna lidda'awati wal jihad wato da wuri na tura maka wannan sako kar ka ga dan kayi yaƙe-yaƙe a cikin yaƙuna irin na jahilci wanda ba da musulunci yake tafiya ba yau dan mun tashi mun ce za mu yi wa Allah aiki kai kana ganin kamar za ka gama mataki a kanmu to wallahi bayani na farko ko fir'auna an masa wasiya ko fir'auna an masa tsoratarwa idris david ittaqillah ka ji tsoron allah ka tuba ka musulunta ka yi hankali wannan abun da kake wanda yana haɗe da yahudu da nasara da majusai da mashirken duniya a wannan halin insha allahu ta'ala ba za ka ci nasara a kanmu ba bi izinin ta'ala wal aqibatu lil muttaqina insha allah saboda haka ba abin da za iya mana wannan abin da kaga muka samu na nasara da abin da Allah ya ɗaukaka mu a cikin ƙasanka muka kashe maka mutane mu fa ba gaba da 'yan adam muke ba duk wanda ya gaba da Allah Allahnmu ko manzanmu to shi ɗan gabanmu ne wannan shi ne manufar wa bada baina nawa baina kumul adawatu wal bagada abadan hatta tu'minu billahi wahada to wannan shine takaitaccen bayani 'yan uwana na addini waɗanda suke insha Allahu ta'ala buhairata shad ku yi haƙuri irin wannan abu dama ya faru wa mutane da yawa kuma sun yi haƙuri Allah ya ba su nasara tare muke cikin dare cikin tashi kamar yadda yanzu haka insha Allahu muna tare Allah ta'ala ya san sirrin bayinsa waɗanda suke aiki a cikin zuciyarsu da imani kuma ya san irin nasarar da zai ba su Allah ta'ala zai ba mu nasara 'yan uwana ku yi haƙuri ku tsaya ku dage ku cika da addu'a ku ci gaba da aiki allah ya taimake mu gaba ɗayanmu bi izinillahi ta'ala ba wanda zai ci nasara a kan mutum da mun ce na allah za mu yi idris david ka shiga uku idris david ka shiga uku idris david ka shiga uku kai kasa muka fara kama sunanka akan kanawa allah faɗa akan kanawa allah faɗa mutanen Cadi ku tashi wannan zaman da kuke a kasan ku. ba na kur'ani ba ne ba na hadisan annabi ba ne ba alkalancin annabi muhammadu ba ne ake yi don wannan muka tashi aiki in a hakan ma kuna ganin za ku iya yi to allah mai taimako ne kuma allah ya fi ƙarfin kowa allah ya taimaka mana wa ahiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wallahu alamu